to a ga labaran gwamba su a shafa a wannan lokaci a cikin wannan gari sarki usaini a cikin gawan bature ga su nan kamar yadda kuke kallo su a dukansu a cikin wannan gari na gawan bature a wannan lokaci a wannan lokaci dai kamar yadda to ga yawa dan yara kaɗan Mamman Bashar Daliti ya ziyarci garin Gawo a wannan lokaci daidai da ya zo a makare kuma ga shi dai an yi wannan final an gama a cikin wannan gari na Gawo kuma ga shi ya zo suna gaggaisawa da sauran makada <laughs> Eh zai ka <laughs> To. <laughs> To masu kallon mu wallahi ga dai dan bannan. Wallahi da kuke kallo za a tako wannan final a wannan lokaci ga dai dan ban nan yawa ka zo na kusa da ni to gashi nan labari ya riga yanzu ya busa ga alayima a kusa da mu a cikin wannan lokaci to an riga an busa fa wallahi a cikin lokaci ake komai zai iya faruwa ga dan bagon sama'ila nan shine mai hula daga bangaren kudu wato mai dan mara blue mai jaddan mara shine garko bagon yan sanda daga bangaren jamus ga dai lambar nan thomas kallon mu komai zai iya faruwa a wannan final wallahi sai an tashi saboda haka final din damban mashin ne masu kallon mu kusa da ido ku gan mu a cikin wannan gari na gawan bature ga dai lambar nan ga dai lambar nan ta mu ba ko muke so mun san mu an cinco ne kokawa ban babur dai final Allah ya kawo a yau 16 ga wata ta zo karce saboda haka ga dai ban nan to ga dai ban nan eh yanzu minti 1 da sakon talatin ga dai ban nan da sakon talatin ga dai don banna ga don banna ana yi minti daya da sakon talatin eh wani bai buga ba ta ta yanzu targaɗe tare Allah ya kari faduwa da zo da sauki ga dai don banna minti biyu ga shi nan an ci minti biyu ga dai don banna ga don banna ana yi an yi minti biyu minti biyu wani bai buga ba wani bai ba ga damban nan dai ga yanzu babu wanda ya buga ga dai damban nan ba wanda ya kai wani kyakkyawan hari ma minti biyu tsakanin bagon garkon da sakon 28 da sakon da sakon 28 minti biyu da sakon 28 ah, ga dai damban nan to an ba su kowa yana da yellow card to aikin za a aikin da ya zo aikin sa Thomas kallon mu ga dai ban nan ana yi. Ga dai ban nan ba wani a kan. Minti biyu da sakon hamsin da uku. Minti biyu da sakon hamsin da uku. To labari ya shiga redi. Yawwa minti uku daidai. Minti uku daidai. ga dai dan banan kamar inda kuke kallo a wannan lokaci an dawo ga dai dan banan an dawo wato an dawo turmi na biyu a eh, sakon goma sha biyu an yi sakon goma sha biyu gashi na sakon goma sha uku an tafi sakon goma sha biyar bebe to ga dai dan banan fa har yanzu babu wanda ya buga ga dai dan banan ga dai dan banan har yanzu ba wanda ya buga gade dai banna wallahi gade dai banna wallahi gade damban nan ta komai zai iya faruwa gade dai banna sakon 43 gade dai banna gade ga banna gade nan banna kowa ya ƙi bugawa kowa tsoro yake eh, eh sakon 57 an yi sakon 57 har yanzu ba a buga ba minti ɗaya da sakon biyu an yi minti ɗaya da sakon biyu har yanzu wani bai buga ba ba dai don ban nan ga dan ban nan ga dan ban nan ga dai dan ban nan wallahi ga dai don ban nan kamar yadda kuke kallo har yanzu ba a buga ba kowa tsoron faduwa yake ga dai don ban nan ga alfari ne ga alfari ne yana kewaye da su ga ubanmu gaba ɗaya ya shigo Eh. sarkin yan damban kasa ga dan liti shi zai karbi busa <laughs> to ga dan litinin ya shigo ayya

Alhaji Hussein Abubakar na Kaduna. Na Kaduna mai jin daɗin zama da Alhaji Ali Bayre na ba, Ali Bayre na ba ɗan nuha. Kwaire na girma ba. Zauna ya kai ma yara ya dauda Don Allah yara ina alhaji sabo yi. Kasu mutanen suna ta tsalle a wannan lokaci an bige bagon Sama'ila a wannan final. Kai mai aka. ga celebration nan to ga dai celebration nan ana ta yi ga sunan a wannan lokaci to don bare ba yanda baya kayawa a wannan lokacin wanda ya ci wannan gasa kenan garkuwa ga ka yi nasara ka yi nasara ka ci wannan gasa me za ka ci wa duniya ya yi sai dai in ce na gode Allah Allah ya saka da Allah na gode ma awa abin da ya shafi in ce Allah na gode ma na ji daɗi da wannan mutane ba sun ji daɗi ba ni kaɗai ba kowa ya ji daɗi kuma ni ma na ji daɗi a wannan lokaci kun ji yadda shi ma ya yi murna da wannan gasa da ya ci a wannan lokaci me to me na ka tsaya mu je can baya mu je can baya to bagon sama'ila nan a ana masa liƙi a cikin wannan fili alaska kana nan dan dara to a ga bagon sama'ila nan a wannan lokaci wasa wasa bagon sama'ila ni na gode wa Allah ha ba ni wasa ba damuwa na dan babur ba dan wabi ba ni wannan dan man gasa ba da meni ba ubangiji Allah saka yi fa alheri inda ya ce ga wani abu Allah ya sa shi zama alheri a wannan lokaci saboda haka bagon Sama'ila ya yi godiya ga Allah da abin da ya faru da shi a wannan lokaci saboda haka ga kuma jama'a nan suna ta celebration suna munna a wannan lokaci kowa yana munna saboda ana daga yi sama ya dau babur shi ba jamusan saboda haka